A sakamakon ziyarar da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai jihar Osun gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta ce ta shirya tsaf don tarbo tare da samar da cikakken tsaro. Birnin Oshogo cibiyar gwamnatin jihar Osun. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Osun. Elegbede Ajibade ne ya tabbatar wa muryar Amurka hakan a hira ta wayar tarho. So we prepare our operational order. Finally, the Bakersfield national program. So there will be no problem. So there is no cause for any alarm. So we are ready and we are prepared. Mr. Elegbede Ajibade ya ce mun shirya don yin aiki saboda ziyarar da shugaban kasa zai kawo gobe. Mun samar da duk tsare-tsaren da ake bukata kuma babu wata matsala. Kana a shirye muke kuma mun kimtsa. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Osun ya kara da cewa duk matakan tsaron da ya kamata su ɗauka don samun nasarar ziyarar shugaban ƙasa Buhari. Ni dai zaratan sojojin Najeriya suka isa birnin na Oshogo tare da wasu jami'an tsaro masu kayan sarki da farin kaya don karfafa tsaron. Haka ma an kawata wasu sassa da dama na birnin Oshogo musamman inda ake sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai bi ko zai ziyarta ko kuma zai je don kaddamar da wani aiki. Su ma manyan titunan irin su Olayya an gargaɗi masu ababen hawa da su nisanci wajajen don kaucewa cunkushewar titunan a gobe Alhamis. Hassan Umar Tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.